nu damay ko na gaji ba zan ci ba ya ishe na Ya ishe ki? Eh. To in tsiran ya ishe ki dau balangun ki ci mana. Kullum nama balangu ni na gaji na ce ya ishe da haka. Ayaban nan ma gaba ɗaya da na sai ruɗa min ciki take yi. Ha ba tun jiya nake ba. na kawo kaza kin ce ta ishe ki ba ki san ta gona sai ta Hausa to wannan ma ba ka gani wannan tsiran ma sai dai a ba ma gani a zuban ma da shi to ga zuma nan dauki sha mana hannu da maiko hannu da maiko hannu da maiko hannu da maiko na'am hannu da maiko Sani zuwa. Yanzu na shigo gaya miki kin ganin dutse ne na rahaf ka tuntube. Saura kiri sun bari a wurin nan zuba da na maraba da baki. Shine kayan suka fada nan wannan tsaya da dauka. <laughs> Sannu da zuwa. Yawa. Ya hanya. Lafiya Ya su da zuri. Lafiya su Masha Allah. ga ɗakin nan. To to to. Ga ɗakin nan. Hannu da Hannu da Hannu da Hannu da da kuke karyawa ne a Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kuma da me? Haba burji. aka cika zama ka so na haka kika zauna namiji yana baki koko da kosai. Da eh? ke sama kwatan ɗakin ku da me suke karya? Da tsire suke karyawa. Ke kin zauna ana kasama miki koko da kosai. La ha'ila illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ya yi daɗi miji. Abin Allah ya ware masa kenan. To wallahi da sake. ta hore masa shi namiji idan kika sake shi duk yadda kika bi da shi za kina matsawa yanzu da kai doya kwai dankali irin na mutane la ilaha illallah shine eh ki yi kokari in kun gaisa da ita ki koma daki zancen banza zancen banza ƙarya kuke yi ƙarya kuke yi ƙarya kuke kamar yaya ƙarya muke an faɗa maka ne sai kaka ce ba ta zo ta kira ni ta ce mu zo mu gaisa mai mata sanda zuwa idan ƙarya kake kai ba rabo da ƙarya kuke yi baba lege ku suke yi leƙawa eh kuma yanzu a hana zumunci ta shigo muna ɗaki zumunci ga bari mu zo a gaida ita zumunci kuke zumunci zumunci sai an tambaye ta za ta beta ba zumuncin sai an tambaye ta ba mu da mun ba mu iya gwanin ta ke na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sannu dan Allah ba barbar shi dan adam ne da iskanci a'a wai kar ya je ya kare alhaki ne alhaki ne mu abin arziki ma bai karbe mu ba daga kawai a zo a gaida bakuwa sai iya zama laifi gulma ne bai karbe mu je kawai mu je kale su kale ba komai kin san rayuwa ce za ka yi ta zama da maye baka san maye ba ne. a'a kai dan nan kai ka san shara mai ta kwadan nan wallahi in ka je kotu ba za ka ji da daɗi a wurin na ƙali ba. A to na kama suna? Na kama suna? Ni dai dan Allah dan Allah. Ka san shi ba ne. Cewa nai dai kana zaune da mayu baka sani ba. To da su a su waye mayu. Ko a kasuwa ko a gida. Wallahi kurun ni zan maganin. Masallaci. Allah kurun ah, ni ne zan maganin ka a gidan nan. Ah! Ni ne zan maganin ka. Ke kuma na baki dama billahi da ji wannan wannan yarinya ke ke ke ke ba duka a gidan nan. Ni ne zan maganin ka. Yo haka ma ke wannan zama a gidan nan? Ana ga baki haje. Baba. Billahi da ji wannan wannan haka muke wannan zaman da su. A'a kai ina lillahi. Ke me yasa baki da hankali ne biriji? Mijinki kin san ladan da idan kaga kaya a hannun miji ka karba mace da take lafta? Baki da hankali. A'a yo ba ba komai. <laughs> Ba komai. Ai wato biriji Goruba da kika ce in samu miki ne ta shiga sannan samu. Kuma bai daɗi in gaya miki. Goruba? Mm. Yo Allah na. Goruba wallahi ni na ɗauka kwan zabi ne. Tunda na ga damuna ta faɗi gurzabi sun fara kwai. ayo babu wani zabi ne ka samu babu kuma ba kula da kyau yawwa ke rika karanta lahaula saboda waje ne kana zaune da mayu baka sani ba sai a hankali zaka gane kai zaka je koci a ci mu mafaki a ci gobe ba a zauna lafiya ah. arziki ha shi a kafa yake taka shi ba ka shi ba na kai ba Caɗija. Mahaukaci ne. Baka taɓa ana magana kurnu ba kurnu a nan garin? Ai ban taɓa ji ba. Ni gashi nan gano. Wayo Allah. Ya shi banza. Wallahi babu na miki. Ya ina gurin. Ai liman ne har zai tare sallah sai a ga babu tabarau da zai. Wayo Allah. Kin ji liman da ya kurin wai da tare sallah. Dan Allah ba da minti ɗaya in shi magana. A yanzu ba za ka kaba mu da shi. Ka fita ka ba da shi. Kar ya dawo. Wayo Allah. Allah sa bai sha. hannu da mai hannu da mai faɗa min tukun ya yi ba min miya. Waye ya buɗa min tukun ya yi ba min nama. Kai, kai, ni na gaji da abin da ake min a gida. Nama aka buɗe tukunya. Ni ba bewa Allah. Gashi nan zahiri na zo na gani. to wallahi dama an ce rana dubu ta barawo rana ɗaya ta mai kaya Allah ku ya nuna min duk ranar da na kama mai zuwa yana buɗe min tukunya yana ɗiban min miya ko yana kwashen nama wallahi sai mun kwashi dan ban tsiya da shi a cikin gidan nan Allah na gaji ba zan iya ba haka kawai kai ta ɗora abu ana buɗa saboda ni ba wannan ban san wani irin abu ba amin Yeah. ne ne ne kin sani ba na jura cancanci. ya ina ruwa na ga gaba ku ta banza ta wofi haka kawai ku rika zaman kafirci wanda musulunci bai yarda da shi ba magana domin Allah na fito daga ban dani yarinya nan ta zo ta ajiye abinci bude wanda ta yi ta juya kawai sai na ga yaro ba kashi rugui rugui rugui rugui ya kama hanya ya shiga cikin filasta cikin wannan kwanan tuwa hmm? ne na zo na bude na cire mata saboda kin san shi wannan kyanke so yaro ba kashi Idan ya shiga abinci kana ce za ka tsinke da amai da gudawa. Minti ashirin ya wuce sai lahira. Hmm? Shi ne na gyara mata, don haka ba na son shashanci. sauta gaba, haramun ce gaba. Allah ya ne wa mai gaba ya la'ance shi. To shi kuma abin da yake hannun ki fa. Ah, eh, <laughs> wallahi firgita ne kika ban ma san yana hannuna ba. Shi ne ai yaro ba kashin ya hau kai. Eh, A nan ajiye mata shi ana. Wallahi, in gaya miki, ku daina ku yi ko? Ki rika kula da abincin ki. Kar ku je ku ci ku je ku ci wata guba daga kai mijin. A samu matsala. To zo ki shiga ɗaki. Ah! da An Allah ke kin ji? Na lillahi wa Mama, Mama wai yaushe zaki koma ne? Mama, na fa lura ne ma kike ki zubar min da mutunci a cikin gidan nan. wallahi tallahi duk abin da ta bai take faɗa an mata an mata gaskiya ne kina yi ne in baki bi wallahi ma ba za ta dinga cewa kin yi ba yanzu ranan kirikiri ina kallon naman nan kika bige da kyankyaso ne amma haka ne hakuri na bata hakuri ma mu fi sabilillahi ashe jazuli gaskiya yake faɗa shi yasa da ya zo ya faɗa mu maganar nan yace duk abin da ya shigo da shi cikin gida da sunan ya taho wa matarsa da shi sai kin tare shi kin kwace kin sa masa ido kin ta magana kin ta surutu akai ashe gaskiya yake faɗa shi yasa ma na ce ya turo min ke abadan Allah ko ni ba zan yi abin da kike yi ba wallahi wato zan zubar miki da mutunci ashe ma kina ma da mutuncin kenan har da zan zubar miki oh dama da zuli kara ta yi zo ya kawo shine kenan yi daidai munafurci ya ce yanzu kina son gani na ko to uwa ta yi min fada eh ba fada nake miki ba mamanmu gaskiya ne wallahi shikenan ni sai wannan abin sai ya zama abin gori don ma ba kishiya ba ce kishiyar dinga ce da kishiya ce ai gori ya same ni kenan fi sabilillah kai miki gori ba kai miki gori ba tun da dai abin naki har ya kai ni zaki kalla ki min shari wato na shiga yan dauke dauke na shiga yan sace sace na shiga dan hali to ake sha a mama sai ki jira na ki zuwa tun da ni za a yi wa shari to barin gaya miki yadda na zo tun da zuwa ya kawo miki karata zan saka karami cikin babba tiriyan tiriyan zan koma idan na koma in ya so sai mu kwashe ta zabiya da mai mononi da shi don wallahi tallahi babu yar iskan macen da ta isa in haifi ta mallake shi ta juya shi a ta ina gani sai dai sai abu ya bata ni ga tsohuwar banza tsohuwar kwankwan tukwan a gefe ko iraya wata banza can kawai ga muwa titi dole ne ɗana idan ya zo da abun karɓa an ga menene a ciki amma mamanmu mu ke ma lokacin da baban ya aure ki duk irin wannan abun ya miki wai sa miki ido fi na wayo ke dai sha ni wadan bani ya cuci na garin mu tunda dai ki ido ba gani ya ba ai sai dai yi shiru a rufe da buzu wai matan malami ta yi cikin shege eh kawo shi ta nan kar a huda abun aka yi kike rashin hankali kamar goyon goro eh ya ina kika taba ganin an yi haka ai ba a zuba naman miya baka san kansa ba hmm? kamar abinci ne da ke buhu a ɗaki ki je kawai ki sa kwano ki kwamfata ki zo ki zuba babu kyau kamar kin ci mushe ne ko da hannu ki auna ki san ka'idar mai kika yi yanzu wannan namu ai dole a kirga shi a san guda nawa ne in san meye na yar, ki san menene naki menene na mijinki a'a maman mu ai shi wannan naman a wajen mai naman kullum muke siya mun saba duk sati a gunshi muke siya kuma mun san guda nawa yake bada bai wuce goma ko goma sha biyu oh kin tabbata ya kai sha biyu eh. to tsaya na gani eh kwarai sha biyu to kin san me wannan buzuzun ba na cin sa wannan ba na so ba na so ba na so wannan tsokar guda shida na wani guda biyu ki jefa mijinki akan abinci rago hudu ke ma ki tsoma a bakin salati ko kya samu ki dan marmaro hmm? dan Allah mama wai me yasa kike irin wannan rayuwar ne wannan wani irin rayuwa ne yanzu kin ga an gama girkin nan an soke ba a zuba miki nama akan naki abincin ba ne? A'a ni ba ban saba wannan zaman kalli kalular irin naki ba. Ban saba ba. Ni na fi so baki na koyaushe in ji ina kumurya da nama. Hmm? Kina nan kina zaman ki tuƙoƙoƙo kukan jakin matsiyaci. Ba zan iya ba ni. Don haka ni yau fa ɗaya ɗaya ɗaya kwana na bakwai a gidan nan sai na ga an siyo wannan naman kamar na maita. Magana domin Allah. To ya za a yi? Ya za a yi mama. Mu ba daga sati sai sati ake kawo uh, naman nan garin. Ya sai ki zama. Ba mahauta. Au daga sati sai sati? Ha an Allah ya yarda gobe yanzu. Ina gida. Dole in je jazu na abin da ya siyo ya kawo mun ya ciwo kawo matarsa a samu a tattaba. Kuma wannan nama ba haka ake girki ba. Kin zuba tattasai ai wannan ta ji sai ta miki dariya. Ki kuma kawo danyen nama ba a wanke shi ba ba komai ba kuma ki watsa akan tattasai. wannan sai kin wanke yake zuba shi ki dan tafasa ki barbada gishiri ki dan yanyanka mai albasa in ya tafaso tukunna ya dan fara tsorata sannan in ya so in ta tasan ma a da fadukan zaki sai ki zuba masa abin. amma ina yanzu abin da za a tunda an riga an zuba wannan wannan ki bar mu idan an gama miyar an dan soya ta ni na yi wannan aikin karki damu ba komai da mata shi kika kika tafi daki ni na yi girkin wallahi kin ji dai hannu dan Allah dan Allah ka kin kuma zan manta ba insha Allah ba na son dawo ki ki ce ki abu kike da ni ba matsala kudin ce ba ne ko mm, sannan da kudin mai mai kun ma ya gare mm, to ka san ai abin ne sai a hankali abin da nake so da ke hanne da ke wannan ki gani nan kin ga ina da ɗari biyar kenan ko a nan gudu kai kai kai wata irin rayuwa kuke haka menene ne Menene? Menene? Dama kudin cefane ne zan bata. Kudin man hannawa ne, na ji ana maka wannan maƙudin lissafi. Ɗari bakwai ne dama. Shi kenan yarinya za ta samu mai yan lesuwa. Ɗari bakwai. Man ɗari bakwai garin nan za mu dafa abinci su ci? To ni ba wannan shashancin da ni tafiya ba guzuri. Baba, ingo, ingo, bata, a siyo mai ya isa. Yawwa. A siyo ya isa. kana ji ko ina ji su kuɗi al'aura ne ba a fitar da su a gaban mutane ba ne mace in kana nuna wa mace yau kana da shi to wata ran sai ta maka kankat ingo na san ba wayo gare ka ba sai sa aljihunka ka daina fito da kuɗi a gaban mutane ba kyau ne zan tafi to Allah ba da sa'a a da lafiya wani ma ya rawa bale dan makari wani da tusa wani da karɓari ba. wannan hali kike ciki da to ya zan yi ni fa da na yanke shawarar cewa ma ko zan ci jazula ne kawai ya sake ni in huta ba ke ganin garba ya za a ki ce ya sake ki kamar ba ai zamani ba kina yarinyar ki wata tsohuwa daban ta zo ta ce za ta tare miki da hankali saboda kina zaman ɗanta ai idan tsoho bai ji kunyar hawa jaki ba haka zalika jaki ba zai ji kunyar ya da shi ba ban gane ba me kike son faɗa mini fito fili ki gaya min me kike so ki faɗa min yanzu abin da nake so in gaya miki ba ke kike yin girki ba ni nike yi to yanzu ki ware girkin ta waje ɗaya, ki sa mata barkono da attarugu dinga cika mata sosai kina kai mata saboda zafin barkonan, shi zai sa idan ta yi zafi zai ruruta mata ciki bakin ce tana leƙen ku ba to a hankali zan baki shawara na ji daɗin wannan shawara da kika bani in zabga mata yajin nan in zabga sai na ki zabga in zabga mata yajin nan yawwa saboda idan ta ɗanɗana gobe ko an ce ta yi man ba za ta yi man ba za ta yi na gode sosai kawai da <laughs> shi ki Implantation einer Produktion. Hanu damai a lafiya ya dai mama a shara na zo zuwa to mama ce take bincike cikin shara wai ko mun ci abu ba ba ta fata ba mun ci wani abu ai to me za mu ci mu manta mama mu kuwa Wa wa ai uwa ce ki ji ni zaki wa shari ki zo ki same ni a wuri ki lantuma min sharri saboda ku da ma yayin yanzu ba kunya gare ku ba ba ku da kunyar ku zagi sirka wani irin shari idan uwan mijin ta nemi a girmama ta ai sai a girmama ta idan kuma bata nemi girman ba shi ke ah. hannu me yasa haka shige shige ki tafi gaskiya ne mamaki ya hakuri a dan Allah mamaki ya ai abin da aka gani a gida shi za a fito daji a yi yayi kyau wannan magana ai ranar da ta faɗa min ba laifinta bane laifinka ne in ka nuna mata ni mai mutunci ce da kima ai dole ta mutunta ni yanzu wannan menene ba za ta ƙara yanzu wannan menene ba abubuwan mu cinye cinyen ku bane ina daki ga ho inda ba ka sayan abu ka cige daki da ita ku cinye ka nuna mata ni tsohuwar banza ce dan Allah dan Allah mamaki ai da ba ta yi mun ba haka ta zo gidan nan lokacin da ta zo kirji kamar Allah sha kiwo da ita kamar an zana daya yanzu kalli yadda ta zama ni ina can ga tsohuwar kwankwan kwanko to ki hakuri ba za a kara dole yarinya ta ci gaba da zai ba za a kara ba nagode nagode ba za a kara ba mama ba na san ga kina kuka mama ba za a kara ba mama ki hakuri dan Allah kukan ki ta yi min da hankali yake mama ki hakuri mama ni kika zaga yadda ki hakuri mama ki hakuri mama amma dai hanne hanne me yasa kike irin wannan abin ne hanne yawwa Allah ya miki albarka da Allah abin da nake so da ke hannu ina jin daɗin abin da kike zaman da kike da mahaifiyata cikin kwanciyar hankali kina kuma yin hakuri matsala ki kara hakuri wata ran sai labari kin ji ko insha Allah yawa abinda dama nake so na ga min kenan wata ran sai labari wayo wayo Allah wayo Allah wayo ungo ungo lafiya ina ka lafiya da ne ne faru mama so take ta kashe ni yarinyar nan kisa kuma mama ina hannata za ta iya kashe ki Yaji yaji ta zunduma min a cikin abinci don ta kashe. Yaji. Uh. Yaji mama. Hannatu. hanatu ya Hannatu ungwar ke mana ya ya haka ta faru ne? Kaga irin abun ko? Menene? Yanzu abincin da ka ci eh, da zaka ji yaji. Ni ban ji hajin komai ba amma ni abin da nake so da keke dai kara hakuri ina zuwa. Mama Mama Mama ya hakuri sami. Kai. Ai ina ga miki kasuwa yau alhamdulillah. Allah wallahi yau kasuwa ta yi min abin da bata taba yi min ba ka ce gobe kaza za mu ci a kaza kawai haba kaza kawai ai abin ya wuce ai dawi su ma gobe sai mu ci Allah Allah kai ai kasuwa fa ta yi kyau fa sosai ha mm. Allah na tuba a wannan lokacin bana jin wani ciniki ya taba zuwa mutu kamar wai wadda zo mu ai insha Allah tukuici ma yar 25 din nan zan siyo miki Allah Allah a tabbata yar 25 <laughs> Eh? Ido na. Ido? Me yasa mu idan? Make mun aka yi. Wai wai. Kiran ka na zo yi bera na ja daki. To. Za ka cire mun. To. Wayo. To ya mu je mu je daga ciki mama. Mu je daga ciki. Wai. Bara ndo. Bara. Wuyu. hannu da mai ko hannu da mai ko hannu da mai ko